there's only one local recognized PDP, and I'm firmly in charge. Thank you. Babu wani bangare a PDP, jam'iyyar ɗaya ce, kuma ni ne ke jagorantarta. Shugaban PDP ba manga tukur ke jawabi ga manema labaru don mai da martani kan kafa sabuwar PDP da gwamnoni bakwai da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar suka yi, ƙarƙashin jagorancin muƙaddashin shugaban jam'iyyar Kawu Baraje. za mu buƙaci jami'an tsaro su yi dirar mikiya kan duk masu ware kansu daga gare mu wato mu zaɓaɓɓu kenan in ji ba manga tukur kuma za mu ma sanar da cewa sun ma sauka daga kujerunsu. Similarly, all persons on the platform of our great party at all levels who identify with these enemies of the oneness of our greatness of our party shall have their seat declared vacant as required by law. Ba man ga wanda yake amsa wata tambaya ya sa na tambayi mai taimaka masa na musamman kan harkokin siyasa sanata Abubakar Gada. Shin me yasa suka ɗau wannan tsatsauran matakin ne? To idan ka san ga yadda ake samun mukami, kai ka san ga tsarin samun mukami, sannan ka yi kirarin mukami ba tare da wannan tsarin ba. Kai ka san duk abin da aka yi na hukunta ka daidai ne, domin ka kare dokoki. sanata gada akwai barazanar da kuka yi cewa duk wanda yake ci gaba da nuna kansa shi wani shugaba ne in ba karkashin ba manga yake ba za ku ci ma kujerarsa ya sauka wato ma'ana akwai fa gwamnoni kamar guda bakwai kuna nufin cewa za ku nuna cewa ba sa kan kujerunsu kenan ai nasiru duk girman mukaminka ko me ake kiranka ko me sunan wannan mukami asali dai ka same shi karkashin jam'iyya ne jam'iyyar nan ko fi ka girma ko kai waye saboda haka idan ka karya dokokinta abin da ya dace na dokokinta da tsarin mulki na ƙasa tabbas waɗanda ke gudanar da jam'iyyar pdp a yau a shirye suke su aiwatar da abin da ya dace su aiwatar don kare martaba demokuraɗiyya za a jira a ga yadda za ta kaya da 'yan sabuwar pdp waɗanda ma suka shigar da baman ga ƙara suna masu buƙatar a soke babban taron jam'iyyar da aka yi a ƙarshen mako kuma wannan na nuna duk wani sulhu ya rushe nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya